Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na shida na tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ba da umarni a basu, amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ci gaba da samar wa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Wani mataki za ku ɗauka yanzu wajen taimakawa 'yan ƙungiyarka na wajen samun tallafi shin wurin gwamnati za ku koma da ƙwambarar ku ko me kuke so ku yi wajen taimakawa wannan ƙungiya? To matakin da muke ɗauka gaba biyu ne. Na farko muna duba kamfanoni masu kuɗi a hannu wanda suke so su sa hannun jari akan wannan harka ta sana'ar kiwon dabbobi bugu da ƙari ita gwamnati ba za mu yi ƙasa a gwiwa wajen binta ba sau da ƙafa na ganin cewa ta ba mu abin da ya kamata ta ba mu don ya tabbatar da harkar kiwon dabbobi da noma ya samu ci gaba. Kin babu yadda za a yi a arewacin Najeriya a ce in ba a samar wa dabbobin nan abin da za su ci ba mun ci gaba kuma a nan dabbobin su akwai ciyawa irin su bracharia irin su nafiya irin su faradawa irin su burgu duk kuna nome su duka su akwai su yanzu ni ina da samfur din su a wuraren da na ajiye a dan wuraren da na ajiye iri don samun a shuka ina da su saboda kiwo wannan su ne za su ba dabba nama su ba ta nono su cika ta da wuri to amma muna buƙatar gwamnati ta shigo saboda tona rijiyoyi wurin mu ba kogi amma inda famfunan nan aka yi famfuna da za a sa a gonaki manoma za su noma ciyawar ciyawar na duk sati biyu in ta fito kayan ke kanade sati biyu ta sake girma kayan ke kanade to yunwa ba za ta shigo ba To Hajiya Amina bari baki dama ke ma ki mu a takaice abubuwan da kike ganin ya kamata ki yi saboda tallafa wa kungiyarki da yawan mata da kika ce kina da su har kusan dubu ɗari takwas. Masha Allah abun da yanzu dai muke ƙoƙari mu ga mun gani tun da shike shi wannan gwamnatin na alhamdulillahi na shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi magana sosai taurin aniyan shi na wurin haɓaka harkan noma so kuma ya yi alkawarin cewa zai shigar da mata duk cikin al'amuransa muna so mu yi amfani da wannan daman din saboda mu zo mu kai kokon mu na wurin ganin cewa an tallafa wa mata kuma mun zo karkashin kungiya daya dan akwai i could remember akwai ta kungiya ta ita ma women in farming kukar da matan ta tsaya ta yi a wani program din da muka je shine kwata-kwata an ki masa sauraron taudun a matsayinta na mace a basu tallafi a kungiyarsu na mata hmm. so shine muke roko in Allah ya taimaka mana ko muna mika kokumbaran mu da cewa a ba mu dama mu shiga a ga mu ma iya gudun mu da kuma irin tallafi da kuma taimakon da zamu iya wa ƙasa tunda shike aka ce wai in ba mace babu ma ƙasar baki ɗaya Alhaji Mamman Nur baran ji bayananka na karshe saboda lokaci ya kawo jiki eh bayani na na ƙarshe mu da taimako muke so a jan Allah a wajen gwamnati ta taimaka ma makiyaya makiyaya idan suka samu ba za ki taba ji wani faɗa ko kuma sata ko wani abu kowa hankalinsa a kunci mu muna roƙon allah da gwamnati ta taimaka mana duba na har yanzu a cikin matsalan nan amma saniya dubu goma take shigowa saboda haka mu iyakacin magana da zamu faɗa allah ubangiji shi wannan shugaban ƙasar namu mm. bola ahmad tinubu allah ya bashi ikon roƙo da mataimakinsa kashim shatima su dubi wannan makiyaye da idon rahama taimaka mana mu ma mu ba bayan mu. to shugaban matasa barin ji taka bayanan na ƙarshe to ah, kira biyu zan yi to muna kira da gwamnati ta shirya hannunta duk wani abin da shafi harkar noma ta shirya tallafi da koma mai da shafi harkar noma duk duniya da kika duba da suka ci gaba harkar noma ba gwamnati ke tafiyar da harkar noma ba public private partnership ake ppp ake saboda duk inda aka ce gwamnati na ciki dumu-dumu a cikin duk wata harka babu komai sai ba ne za a dinga da cin kudin jama'a to yanzu akwai matakin da kuka dauka ko a matsayin ku na matasa na tabbatar da haka sosai ma kuwa masu zuba hannun jarin su shigo su gasu nan ko ta ina yanzu mu dauka ki je ki duba research institute da muke da shi Najeriya kashi 70 duk a kulle suke dabbobi na nan su vom su zariya gasu nan to yanzu mu dauka ke bai zuba hannun jari ciki kina yi ne don ki samu kuɗi kuma ana bukatar sabbin research a koda wani lokaci kin ga ba za ki yadda cewa harkan ki na kasuwa ya bace ba kuna iya partnership da gwamnati ginin ta ne kike tafiyar da komai kuma tana ƙara limitin wani tax wa gwamnati kuma ana ci gaba da al'amura amma kullum kika je ka duba budget ana da kuɗi a wurin kuma babu wani impact ina amfanin shi bai da amfani jama'a mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa A madadin shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Ilyasu Bulama da mataimakinsa Mamman Nur da Hajiya Amina Kabir Mala shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya sai kuma matashinmu shugaban kungiyar matasa manoma a Najeriya Abubakar Bame Musa. Idan Allah ya bamu dama idan sun samu irin tallafin da suke bukata za mu sake dawowa mu dora da fatan shirin ya ka'itar kuma ya ilmantar da mai sauraro masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin abuja madina dauda sai kuma julie ladis gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa